وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أطلعوا أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا وصيلة الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان ولا يهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمته ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله شريك الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحابه رسالته الكرام ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الحليم الحكيم أما بعد نحو مسلمين السلام عليكم ورحمة الله بعد ذلك السلام إن شاء الله تبارك وتعالى تمرين السلام هو الذي يسمون والسلام على البركة تبارك وتعالى نشر كل المسلمين كنت كثيرا ما أجيب مصر مكة صاحبي اليوم shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da wanda ya yi daidai da muna cikin wata dubu yau yana da ashirin da ɗaya shekarar kamishin dubu biyu da ashirin da biyu. Insha Allah da kamar yadda kuka saba yau ma za mu zo karatu na yau a ƙarshen na ke ruwa da Allah ya kai لسان النبي الصالحين إلى رب العالمين الذي كان بذكر كانت عبادته لما يوم كان تاتي فضلا أمرني داعين لأحسن الشريعة تقوم هذه من الحياة قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا نبدأ عن السجود in haka ga wani ma'aruf shari'a an ba shi a fara himan mutane su gaba da aiki wannan hari na mai munkar kuma ya yaka da mutane su ba sama sun shiga samun da suka kuma a hari saboda gidan da da kuma gani da duniya ta shi da da wannan na lillahi na ilaihi raji'un na gidan nan kana gani ne kamar bannan na. Allah bai sanya ma dan sanda ba wallahi kana samu akwai abin da matakin da ya farkon ko ya farkon maka don haka yana son duk abin da ya shara'a na wannan amma a rufe shara'a an ka bar shi a samu wasu jama'a su tada himman mutane a kama da saboda bayi muke mu bayi ne da mu malamai kun ce almajirai malam tuya ne a ce da yi ne nufin kai. da mu almajirai da sarakuna da mawadata Allah ya rafe wasu abubuwa da yi mawadata an jingina al'amarin dukiya su rika hidda zakka talauci ya rage ga mutane Allah yana kallo su da wannan ya faɗa a cikin zaburan annabi dawo amma lubabi wal agani ya uka Wani wal fuqara iyali fa in baqila uka la'i ala iyali azaqatuhu wa bali fala ubali na sina na zabura cewa dukiya dai ɗauka in ji Allah mawadata wakilai na ne sannan talakawa iyali na ne in ji Allah idan wakilai na suka yi rowa a kan iyali na a wallahi zan kankala musu ba kuma ba damuwa ban ko damuwa da wani rango suka faɗa na halaka na kunci da damuwa ba ruwa na in suka ta dama iyali na ni wallahi zan tsaka musu haka masu hukunci su ma gaskiya al'amarin su sai da adalci rashin sai da adalci wallahi zai kawo matsala gwamnati tana da wama da kahiri akwai adalci amma wallahi kowa ka rashin adalci ba wai in so ɗari uku ya kawai kalmar shahada gaini in ba adalci wallahi sai an rubuta gwamnati wallahi عند الله ومن كبير الجن إلا نحن مهلكوها وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها عذابا شديدا هما كان ذلك في الكتاب مسطورا maganar da ba mu sake har abada yace wallahi ba wata alƙarya cikin garuruwan duniya da za su ta takasta da Allah wallahi Allah ji dana da dutse kuwa ko dai mu halaka ta aw mu azibuha azaban shadida ko bi mata azaba azaba mai kamli da bikiyara ko tunan duniya mu birkice ta wallahi mu yi mata kace kace mu yi mata kamar Allah bai yi ta wallahi ko kuma mu yi masa bindiri sai azaba mu gongo da masa azaba Allah shi kana zalika fil kitabin masura an rubuta da cikin kitabin maqadir lawul mahfuz wallahi sai ta ka don haka adalci ka dawamar da mu jaulu yana waƙi mulki wallahi don Allah in baka wakili ne kake ya ga baka daidai wallahi gwada maka yake mulki na aro na an ka baka wallahi nan ka shi a kawai na uku malamai Allah ya dora musu duk inda suka ga abin da yake ba daidai ba su yi magana duk inda yake an kai bar abin da addini su su yi magana shi a hakkin wannan babin ina bai karanta da mu yau maluma su rinka magana kada sun jera hari ko ta umra ko ta yan buhuhunan da aka rabawa ya sa malami mun da ana ya ga abin da ya kamata a yi magana bai yi magana ba wallahi Allah bai dauka haka ne don haka nan ɗan uwa ƙa'idar zama gidan na a gyara gidanka ma gyara wanda. in kana son gidanka ya ma cikin nima da walwala ka gyara ka bi hanyar Allah ka ka tsare ka su yi daidai ka mata su yi daidai ka maza su daina sai kwakwahin da nasi ba a bar in ka ga ɗanka ya iri ne ba shi jikka ka fi wani sai ka wasu gaba kakkace ko ba shi ɗaya ke ka yi saboda an tsine ma duk mutumin da kai haƙƙi inuwa daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka musulmi halitta Allah Allah ya tsine maki aski ka'ida ne ko ka bar gashin daga ba ɗaya ka dora wankewa kana shakewa kai kawa da abin ka ba hana ba Allah bai kushe ma ya baka gashi mai kyau ka sha baki da abin ka. ko ka aske gaba dai kanka ya sha iska an halatta ko ka rage gaba dai wanda kan rage na gehen ka rage na gehen ka rage na tsakiyar kai amma ba sun ka bindi wani na ƙasa ka kokkofe shi ka bar wani guda kasu Allah bai dauki ka ba bangare guda saboda ka kai mai yankan kanna ka kille shi ka bar wani guda kasu ka zalu kai Allah ya tsine ma aka wannan aiki da ta haka irin wannan in ka gani ba wai kai za kai wai da ya haifo ka boko ne bayan ba ko yan boko na ka kokoyin da ba ba yan boko na ba wallahi muna barata da yan boko da nan waɗanda ba su yi boko ba ne ba su yi addini ya zo lagos ya ga igbo ya yi kwakwahe can ma wallahi marasa addini na ba su da addini ɗan iska na ɗan ƙarƙashin gada na wai shi biyar gani sai aza kowa ya zo lagos ya ga waye in ya dawo gida da irin wannan wando ne nuna ga jini wanga da ya mutu so biyu an kawo alamun mutuwa ga wajen gwiwa so biyu wai shi ne kawo ya dawo ga gida wane ko ya yi wani da guda zo da wando mai mai alamun mutuwa har so biyu ga gwiwa sai a bai dubi abin da annabi Muhammad ya ce shi da yago ya go ya ce ya ya tattale wa don rage mutum sai wani shi ke da ya waye haka zai samu abin ne ya ya dawo mu gidan ku dan wando ne bakin gwiwa wai shi ke da ya zo Lagos ya zo birni ya zo birnin kabi ya ga du haka wallahi ba kowa na haka nan duk mutum mai kware da wannan tabiya to irin wannan in ka ga danka yayi yi ba wai tsaya za ka yi gyara ko da a kawai wani zai da yake in dai gidan nan za a zauna to a je a gyara in ko ba a gyara wannan kawai za a kwaci ka bi gidan ku ban doyi ma daɗi in ma ka ko in ba ba kun gane ko wannan fatan shi na ake son a yi muna sandi murni da abin da aka sani na shari'a wanda aka bari da hana a cikin al'umma duniya kamar jirgi take in kun ka shiga jirgi wani dan wanka ya ce bai kai ga bakin jirgi bari ya duka nan kasan jirgi ya fashe ya jirgi ruwa in ka kyale shi wallahi ya fashe kasa nan duk sai kun kwashi ruwa gaba ɗaya wannan jirgi da kuma yi kuma mutu amma in ka ce a wani bari in yi goma ni da kusa da ganga ka wace ka ɗebo mai ya sha za ku yi ta ya kula ya amma in ka ce ba ruwa na wanda ya fashe wallahi in ka ga mutum ana laihi ka kyale Kar ka wallahi in ta taho wai shi dai za ka ce Allah ya ce واتقوا فتنة لا تصيبن الذين واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة نعم واعلموا أن الله شديد العقاب لا يسمى هذا واتقوا فتنة ku ya tara da jawo wata musiba wadda sabo ka jawowa kun taba Allah ya fushi ya damuwa Allah ce ku hattara wallahi don Allah ya adda gidan ga wallahi ba na masu kuɗi na ba ba na malamai na ba ba na yan siyasa na ba Allah ya adda duniya ga to ku yi hattara da saba Allah sabon ne ya jawo muku wata fitina la tusibanna allazina zalamu minkum khasatan ba ta kaina ga waɗanda suka jawo su kadai za ka gane kowa da kowa in aka yi saƙo an mallahu saliha wa saliha Allah zai game na kwarai da wanda an bugu a ɗan ɗana musu in da a yi fari har da gonan liman za a yi fari ta zo Allah da liman yana masallaci yana sallah ba ya ga ana saƙo mai magana ba wallahi in fari sosai sai gona sai ta hita kowa wahala a san da wani wa Allah mu Allah ya ce ku sani an Allah ko iqab mai Allah mai tsananin hukuma to wannan shi yasa aka ci cikin addinin akwai a yi umarni da wani abin da aka ga an bari na alkhairi sai a kadda himman mutane a ce ku yi saboda mu zauna lafiya akwai a ɗora a sha ce ku hana a sha ɗin nan kun mutu ku hana a sha ɗin nan in ba ku hana shi ba 'yan ƙwarorin nan za su jawo muku bala'i daga Allah ba ku da shi ku roƙa sai kuma Allah ya kare ba يا كثير فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله مدعوك في تربية سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف نعم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نعم وأولئك هم المفلحون ما كنت تفكر وأنت منكم بس أبوات جماعة كنت تفكر ai kungiyar ɗan siyasa ba su ga an yi da ba ko an yi zama noma kungiya yi ko ba yi ayyuka yan makaranta yan ba ku gani kuskure ayyuko wani ba a yi ba Allah shi ba shi ɗai ba a samu a kasantar da wata jama'a ita ku wata jama'a ta musamman cikin jama'a mai gayi in rayuwar mutane ni suka yi Allah Allah ya da wani ina su kirayen mutane zuwa ga alkhairi shi ne addini duk alkhairi yana cikin biyar alkur'ani da sunna don da Allah ya yi magana alƙur'ani ya ce a hun ya kasu muna rahmat rabbik na rahmatan na sai ta haka نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا نعم ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون طيب. ورحمة ربك khairun min ma yajma'u in kai da Allah ya maka ya saukar maka da addini ya ba baka Qur'ani da Sunna khairun ya yi zama alkhairi min ma yajma'u duk abin da suka tarawa na dukiyoyi da kamfuna da menene da gonaki lambuna daban-daban in so ya bunkasa ya samu ana ba da kuɗin tsaro sai ya tuni da ka ya gona ya kewaye ka sarƙa ya kewaye Allah ya ce wallahi abin da aka baka na nubuwa karantar da mutane bayanin addini bayanin dini Allah ya ce khairu ya ka zama alkhairi ma ya ji don haka nan da an ka ce a samu jama'a ya bi ila khairi to ka sani addini na alkhairi masu kira mutane zuwa da su rika addini Allah saboda kai an bauta ma Allah aka yi zama lafiya duniya shi ne wani ya ce ah, to malam ga america can ko da wani suna cike da tsaro ba su zauna lafiya ba ni fada ta lala ne Allah ya ce ka nasadari juhum sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun kuma baya kada وذرني ومن يكذب بهذا وذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم نعم. إن كيدي متين قال والله كتعب كنت مكرا كنت مكرا مكرا كاكي الله يكفي كبرني كبرني أنا عليه وقت wa man yukazzibu bi hadha al-hadith wa fi qari'a al-qur'an da barbi kawai Allah yake sanar da jin zai mutu talalan rayuwa in kake mutu kamar komi bai samu samu yalwa su samu hutu su samu ɗaukaka Allah ya ce kamar komi bai samu su Allah ya ce sanar da jin ne haisu la ya'lamu in kama su inda ba sa ta ko wa umli lahum zai yi musu jinkiri in kyalewa ta zama komai bai same ne ba Allah ya ce inna kaidi kai na da duk kulla musu ba sun kahirce mini ba Allah ya ce wallahi kai na da duk kulla musu matinin mai tsananin karfi na ba su yi ta wallahi an kewaye su da azaba gabas da yamma mutumin surai ne na hita wallahi jahannama kaka kalle shi kaga ko a wai su suna da tsaro tsaron banza a na su Allah ya falyarhaku falyarhaku qalilan وليبكوا كثيرا فليبكوا قليلا وليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون الله يقول لا يا جزاء بالكفيل يا كلام الدنيا حيث والله <laughs> ana kai cewa wallahi za su kakkaɗan na sa'iya ta su rayuwar da su duniya su da dariya in sun hita rayuwar duniya in sun fada kabri azaba in sun tsaya gobe kiyama azaba waje ba kuka tsira amma za su kuka mai yawa jaza'an bai ma samu ya kashe gobe sakamako a abin da suka yi ba don a kakka rudu da wannan wannan wannan kwanciyar hankali da wannan tsaron tsaron ba za kuma ba su ko da kwanciyar hankali cikin duk abin da suka tara kullum fi Allah ya jarrabe su da rashi sai sun cin da wuta wata ƙasa an yi faɗa su sosai da makamai kamar za su samu dukiya Allah zai jarrabe su ba su da dukiyar ta saboda saba ma Allah kullum kai su yi dubarun tsutsa wasu mutanen da za su samu ta ga ba alkhairi ba ne zunubi na suke karawa su lundi wanga yau su cinna wata wuta wata ƙasa yau su kashe waɗanga yau saboda su kai ga abin da a cikin gol inda a ƙasar su ko mai inda a ƙasar su ko kuma wani makamanci haka kakka aza ko duk wani a wallahi ba alkhairi ba ne ba lala ne kuma a zaba su sana nan kuma nan duniya ma cikin zulumi suka suka kwana wallahi cikin su kai ne. Don haka shi ne Allah ya a samu wata jama'a Yanabuda ina kai su kira mutane zuwa da tafayilu. Wa ya amurur da bin ma'aikus biyu, murni da abinda a sani na shari'a. Na uku koyon hauna a min wuta In an same duka, Allah ya ce wa mu lalika hukun mutugun da waɗannan. Su ne masu cikin nasara. Ya tafkar min alalma da lumi. Woyan jawon amin bar ku. Su ga nasara abinda su ke ne masu kai ka yi. Kuma su kai ne ma abinda su ke ta hadaka Don haka aikin da'awa. aiki ya da addini abu ne wanda Allah ya shirya da kansa yake aiki a wata aya cewa yi kuntum khayra ummati kuntum khayra ummatin ukhrijat للناس تأمرون بالمعروف نعم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نعم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون إن آية كنتم كوأكم مع النبي صلى الله عليه وسلم كنتم في خير أمة من يحمل أمة فكل الدفت الناس وردعة الهدر بذين عمتاني المتاعي تعملون بالمعروف كنا عمري لا بلا عن سنة الشريعة وتنهون عن المنكر كما كنا عن وانك فيني اكتي يعني فيكم كدرين لكم قبل أجعل أمة عندك أكثرين ما لم يأت أمة عندك درجة في السائل كيف درجة في كمبع عندك بني إسرائيل annabawa ne amma malami al'umma annabi ya tsaya ya bi daraja kai falalar da aka matsayi da ya da kai da ke kamar ba annabi ba zai kira da falalar da annabi saboda yana cikin mafificiyar al'umma ya samu kansa cikin mafificin zamani tare da mafificin addini don haka nan ga Allah ya ta al'ummar ga ta hanyar umarni da abin da aka sani na shari'a da ana ajiya da duk tana wannan aikin ba wata al'umma da suke mata za su ci mata wajen nasara da lada da ba babu ta wallahi kun gani al'ummomi in sun taɓa Allah nan take hasala guda ke ce ya halaka mutane sabu mutane annabi ya halaka mutane mabiyan wallahi abin da ya sa aka yi su kauye suke nufai ba su kai wanda da su kai sauye suke da bai kai wanga da aka yau ba masu liwaɗin nan liwaɗin su duka ɗan yanki ne amma kalli yawa akwai masu aure tsakanin namiji da namiji amma Allah bai hasala ba saboda a ɗin ma'amadu ne, sallallahu alaihi wa sallam haka duk wata ta'ata da aka yi aka ce wasu mutane ai ana yi ta karni ga amma saboda su gasa gare ku mafi jijiya al'umma kuke wanda ba a azabtar da su da azabar gama gari sai dai a jarrabe su da yan wahalhalu ana yi ana ɗan kuma shirin ɗin su saboda ku dawo su gyara shi na Allah ya ce fana a yana mai cewa zaharar fasadu fil barri wal bahri zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum na'am ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله يجب أن نقف إلى رسول الله بنعنا من المسيبون هذا أجل رسول تسكي رسول صناعي رسول أمينتي رسول فنسير هنكر والله تالله تاتي مو بها إنك كتاش أرجو الله فوق في يدوك باقي موجود tana zuwa dogon ƙarfi motar ta sai fari wallahi ta ci bukata sai ka ta da kafin shi ka kai kwanci ta koro ko kodi amma yau ba yau da ka yi tashi hankalin ka zai tashi mugu mugu cikin daji ko da da rana bale in dare ya kamle dan ya kai ba ka ɗebe kaya ka har ta kawar ta yan bandin ba su to ka kai. da haka shi ne Allah ke zai jarrabi mutane tudu da rani shi maka tarago abin da aka samu da wuri ina yaro nan muka taso a da ne dan sanyin nan cikin gari tsoron ka aka yi nan muka zama jada wallahi yan uwa nan muka zama sai mun tashi a je na nan mun shinkafa ta sai mun jenga yadda mu koma su gida kowa ita ta yi kai ba a cin dawa da wuri in kace kana cin dawa sai a ce a ah, ya ce ai ko ci zabe zo bala dawa ya sa kai yana takama wai kai wai shi maka da waki da wallahi aka aka ce yau ha amma ga shi ne yanzu hadama ga tana an yi noma mai yawa an yi gada yawa amma an wadatu irin dauri to a Allah ke wada muna ya kawo jarrabawa tudu da rani sana'o'in tudu sun ba da reaction masu sana'ar sun samu matsala za suna ta zuwa hajji masu shinkawa suna ta kai motoci duka gaba ɗaya yanzu abin ya ci tura Allah ya ce wannan ya bayyana wannan ne saboda ni bi ma ka a na saboda sabo da yawaita a cikin mutane Allah ya ce sai rabe su da wahala don ne ni ni kan ba da don ya kanta musu sai layyukan da suka jawo na ya yarki na ko da za su dawo daga lahin nan sai a gyara musu da haka yan uwa abinda a haƙƙin da masu wannan gidan na duniya kyautata halaye kyautata aƙida kyautata ibada kyautata mu'amala tsakanin bada ba shi rashawa za ku wanka in haƙƙi ne biyu ba sai ya biya ba in kai shari'a ɗan uwa ba sai ka biya su ki ba kuɗin a kai mai takarda ɗaya bai za ka amma yanzu ba to shi ne Allah mana su kun sarki yana kuma ɗan abuwa duk misali ne malum ba su ja hankalin al'adar su daure su kalle rashawa ba ta kai aljanna amma suna taimakon mutum ya samu babban mota ya samu babban gida amma kafin ya gama alƙalanci ne sai hawan jini ya san mai da ciwon an jarrabe shi da wahalhalu kuma karshen ya gama rayuwar nan yana cikin alƙalin da za su dundula wata gobe kiyama saboda bai gaskiya ba a ja hankalin su kuɗi sai tsara da ruwa nan ruwa ta sai da aminci ta sa harara sa nile da talaka kuma gobe kiyama kamun Allah yana shi na Allah ya ce ne a yi wa'azi a gyara mutane mawadata su gyara su yi sana'a halattacciya in sun samu dukiya su bibiyar da ita hanya mai kyau a taimaki mai rauni na ƙasa ya girmama na sama na sama ya tausaya ma na ƙasa wannan shi ne rayuwa annabi ya faɗa laisa na man lam kabira kabirana duk al'umma da matasa ba su girmama manya ba mabiya na bane wa yarhamu na duk al'umma da ba su jinƙai na ƙasa gare su ba annabi ya ce ba nawa bane kamar banza na su kai ba nawa bane kina ka ce yi wa'azi yi hukunci da adalci yan siyasa sun kai da mukamai sai abin da ake an gano mulki ku zaɓan ma kanku jagora zai ji dama ku zo garka sai ku yi zaune ranka ya ce bisu mu ya lala ranka yadda don Allah iya mutum lana ce mun mun sun buwaye mu muna son ka turo mu da yan sanda a kama su a razana su ranka ya daɗe rijiyar mu ruwa ya buwaye mu shiyar mu ranka ya daɗe gefe ya kuma gabe mu da shi ana ganin in kuka naɗa ko da wallahi ba sharri ne ba ta hanyar haka kun yi samun barci ni aka naɗa muku soja kaiwa kaina shi soja masu tsaro na sojoji sai aka ce Allah ya kawo ta saboda a samu yadda aka yi sauri kuma gaskiya an kawo wannan kada su lalace su mai da ba abin da aka ban fashi hada dukiya don in nuwa ta dawo su bankara mutane da kudin iyaku. ko ana so ko ba a tsabi ba su yi hali na gari su yi hannun kwarai su yi hanyoyi su yi asibitoci su yi makarantun ne saboda mutane su ga alkhairin da kai gobe ya ta tashi a ce wallahi wa da kan garin mu ya gyara muna yanzu ba ta kasan bodon Allah ya muwa mu da muka zo ba ta kasan bodon wani mun sa abin da gwamnati ta yi ba mutane ba haka ake son gona ta gyara ba sai ta ba da kuɗi ba sai ku kalli alkhairin alkhairin da ta yi muku sai ku sake zaɓe amma in zo a bankara a haɗa da yan INEC a yi musu alƙawarin miliyoyi a ce da an gama zaɓe ko ko sun ci ko ba ci ba a ɗan hinta ana kuma wannan ba dubara kuma ba zalunci na kuma sai an ga hukunci na gobe kiyama wallahi wallahi shi na Allah ka son bangaren jara malamai su rage kwaɗayi su rage tsoro su rage bidiyoyi kazalika yan siyasa su rage handamization rage ban Allah haka ‘yan kasuwa su rage harkar cin riba matasa su rage lalaci su kama hanyar sanyin uwaye shi na aka nuna a yi umarni shi na a alkhairi ɗan uwa Allah ya ce a yi umarni da kala ta'ala madaukakin sarki yake kuma wata sana'a maza da mata kowa an dora mai ina dalili Allah yake a suratul tauba wal mu'minuna wal mu'minatu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf na'am يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر المنكر ويقيمون الصلاة نعم ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وانت عايز إن الله أصابك إن الله يباسوا أن يجارة فأنا مسلم بلا فلأي والله الله يسلم والمؤمن من المؤمنين وذا هو الإيمان بالله والمؤمنات من المؤمنين ما تقوى ما تنبر بعضهم أولياء بعض لكن مجد أن تأتي الله يجدونك يأمرون بالمعروف suna umarni da abin da aka sani na shari'a wa yanhauna 'anil munkari kuma suna hana anta Allah ya yake wa yuqimuna salata kuma suna tsayar da sallah wa yuqimuna zakata su ba da zakka wa yuqimuna Allah wa rasula kuma dukkan su suna da'a ga Allah da manzon haka Allah ya yake yi mu'minai maza da ba ka. in ka wan dare ba mu in ke wan dare ba mu ne tiyo abinda Allah ke sai da kina umarni da abin da aka sai da ke shi a yanki baki ba su lalace ko miji ki bai ɗakin kai zai daka ki daidai gidan ki tsare dukiyar mijin ki tsare amana da ya bar miki zama cikin ki ba wai ki mai da kanki da ta sha ba wani zai yi miki gwaran gwaran gwaran da yawa ya kira ki sai ki ce kina zuwa barka ba ki saki Allah ta'ala daga zuwa barka sai a je ina saboda sun canjin gado ko canjin labulai ko wani abu ko sai waya duk da abu ce ki tayi babbar waya ce ma sai ke yi sai ki biyo ne banzan ta ki da banza ya kai su jahannama ya baro da kuka ba to Allah yake da ke da mumini na miki hadin ku umurni da abin da aka sai na shari'a da hana aska sannan da kai da sallah da ba da zakka Allah yake kuma ana da'a wa Allah ana wa da'a ga manzo Allah yake ulaika waɗannan ayarin da da sannu Allah madaukakin sarki na bin kai inna Allah azizun Allah ba kowa yake ne yana ba wa ga wanda ya so da ba mai hana shi hakimin mai nuna gwani ka ne cikin abin da ke hukunta ga bayan kamar kunce wannan ayoyin yan uwa sun gwada muna Allah ya dora ba duk inda wani miji yake mumini ya da ayi ajiya ya gyara duk inda mumini za ta kusa ayi ajiya da gyara ta yi sallah ta yi azumi ta ba da zakka Allah ya mata alƙawari aljanna kan take za a ɗauka da waɗanda ke. rawar tirmidhi imam tirmidhi muhammad bin isa ya yi فقال حسن غريب يس حديث ne mai kyau amma garibi al-garibu ma rawahu rawi rawi faqat abinda as garibi hadisin da mutum guda ya ji daga manzo Allah a ce kai ina ka samu manzo Allah shi kadai haka ji magana da garibi ya sifa ce saboda bai dan rauni rauni ga hadisi amma ba lazim ne ya zama mai rauni an anas bin malik daga anas bin malik Allah ya tsare shi hadin min ma'aikatan sallallahu alaihi wasallam قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ونباع الله ياجي ما ياجي ما يجي يستحمله ينادم أدوتي أباشي أبين فواجه جهادي akwai masu zuwa ga ƙarfi babu abin hawa sai wannan mutum ya je guri manzo Allah yana da Allah sai ba kamar da alima ya biya falam ya bi inda huma ya muhammadu manzo Allah bai samu abin da zai ba su hawa ba fatallahu ala aqara kai manzo Allah ce amma je ma ne ka ce tanadin nan da yana da yaki bai samu sai ba yana zuwa kai mutumin ne ce alhamdulillah ba irin kana ba amma dan kaza shi da ya bai samu zuwa yaki na ya shirya da nura ta kan mai zuwa da nabi ya tura sai ta godiya wa Allah alhamdulillah da sirri na bai ci gaban Allah ba kawai ya ɗauka ni ba mutumin da shi ne ba a mallahu ya ɗauki ya ba shi abin hawa fa a san da biyu ya san sallallahu alaihi sallan ta aka bara sai ya dawo gurin ma sai ya la'a manzo Allah mutumin da ya ba shi abin hawa zan sai yakin ba kala sai manzo Allah shi ce inna dalla ala ne ka fa'i duk wanda ya shirya da aiki alkhairi da shi da wanda ya bi hukuncin su yanzu ya shirya da shi ga samu abin hawan nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace je gurin wani to da shi da wani din nan duk da su guda in ji ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ba ka da abin alkhairi amma ka zo ki alhaji yaro da yana da kokari nan shi ya karanta mu yara amma tsakani da Allah bai da gani da Allah alhaji muna son ka taimaka mai ka ba su muhaddin dama kuma yaron da yana da albarka alhaji dan Allah ka ba shi dan abin da bai hawa ya rika ba yana kai da kawo yana da makaranta ciya kaza yana karatu ciya kaza da Allah na kai da ka taimaka mai in alhakin ne mai goma sha suna da jiyo layi ka kai da alhaji jula da su bai da gila da alhaji za a baka saboda kayan yi ko kan ka wani ya ta kai mai kayan da na'in bai da bai da sai kallon da ba ka ka ba ce zuwa alhaji ku Allah ya ba nasiya hana mu alhamdulillah amma yanzu abin da aka hannun ku ya ɗan namu gaskiya na mafashin na namu ya faɗa cikin halin gagari sai alhaji don Allah ka taimake ka ga dalili ban taba zuwa roƙo ka ba alaji amma tsakani da Allah halin da wani yake ciki yau in muka bar shi mu sa abin da Allah zai mu da alaji sai baka ba musulmi wallahi ni alaji sai ka mai ladan da zaka samu Allah ka kai sai ya ka shine manzo Allah ya inna dalla ala alkhairi kafaili wanda ya shirya da mutane da ai alkhairi haka ya kamar shi yayi da kai shi da wanda ya yi ka ne yana wannan kai nuni zuwa da alkhairi ka zo ka haɗa ma mai gari da ce zarar kai daɗe ciyar mu akwai wani kaza ana a sha gida nai da iyanai wange ne ta wange da ran da ka ɗauki mataki na san fasikan da hannun da ake ciyar da a ɗauki mataki a har abin nan wallahi ka samu lada kamar kika kamar kika ji ka hana ran kai daɗe mu dai muna ganin wasu baki na shige da su gidan wani ba ku gane ba dan sanda bai sani shi da sannan ciyaman bai sani ana wa sannan kai za ka je ka ka faɗa mai ne wallahi ka ji ka ji na amma abin da aka yi da nan ba ya ba kushe mai na ji ko hasa na kai ne amma abin da muka gani ana yi na tsarnaɗiyar mutane da lalatar da 'ya'yan mutane maza ana tarbiyyar su akan asiya abin da ya ba su rage da Allah su sai a kai ai wuf ai waɗannan sai a kama a shafi a lalata ta ta kai baka kuma sai ta hana da nan ina annabi ke ne rawa muslimun imamu muslim ya ruwaito an abi hurairah radiyallahu anhu da abu hurairah Allah ta zuci karfi ya dace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle ne ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kala ya ce man da'a ila hudan duk wanda ya kira zuwa ga shiriya kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'a yana da lada kwatan da su yawan ladar da ke waɗanda suka bi mutum ne kira a rayar sun za a ɗan bi a mu da ɗan ɗan ɗan muka yi karatu amma ka za a yi suna to a ɗan muka sani gaskiya abin yana da ƙanshin gaskiya to yanzu in mutum nawa sun ka ji hanyar nan wannan bai fara da awan nan duk in sun kai miliyan nawa kowa sai an ba shi lada ko mutum nawa suka gane sai an ba wanda ya fara da awan nan ladar mutane la yanqus zalika min ujurihi shay'an ladar da za a ba bai kawai ladar da ke waɗanda suka bi zalika fadlullahi yuti man yasha sanar Allah ce ya ba wa galada mai yawa ba ka mai ba wa ja da ya shige ta aiki na kai ya ce mun da ila dalalati kuma duk haka duk mutumin da ya kira mutane zuwa baka kan alaihi min al-ithmi yana da abin da aka bisa gare shi na zunubi mislu hada liman tabi'ahu duk waɗanda suka bi shi bayan zunubi na yi yana da zunuban duk waɗanda suka bi shi cikin fatan nan la yanqutu zalika min asamin shay'an bai kauye komi daga zunuban in mutum dubu nawa ka shirya ka shirya magana daga ka ala duk wata bid'a ka samu za ana binka ana fanta masa kamar kayan mata duk abin da suka yi duk zunubin suka samu sai ma kowa kan ba ka bishin naci fatarwa da kai Kina Allah ya ce ni da ya hamiluna auzara wa auzara ma auzarihim suna dauke da zunubai ranar sakin kiyama da wasu zunubai kwatankwacin waɗanda aka ɗora musu na jama'a sun suka fasar suna da irin wannan zunubi kuma za a tattara musu guda ɗauki zo da shi wutar jihar da ranar sakin kiyama kakka kai kira zuwa sakiya kaci nasara kamar nasara sarai ko da ya kai kuma ruwani ni bi fada wallahi ki alkhairi kira mutane kan biya annabi Muhammad kan bauta Allah dai da a da ya aiko duk abin da aka kira mutane wanda ya sa mu Qur'ani da Sunna yi da banza ba ka da yana addini ne kai inda yannuwa kuma wallahi wallahi za ka tara mutan zunubi wanda Allah ɗaya san girman shi gobe kiyama rawa muslimun imamu muslim ya ruwaito an abi sa'id al-khudri daga Abu Sa'id an khudri anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle ne ma'aiki tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi kada ya ce man ra'a minkum munkaran duk cikin ku wanda ya ga munkari da kai da ke da ku da su ba ruwan Allah sai malami kai kana nan ni an kai ne sai ka gyara cewa malum nan ga sun lalace to har da gidanka sai ya fi ya gyara ma gidan ka diyar ta lalace ba irin ba iyan malam ta lalace kuma shi yayi gangi nan dan ka yan lalace ba dan malam ba kuma shi kenan da ce malam su sun lalace wai yanzu ma abin da aka ban kunya gwamnati in za a yi gwamnatin siyasa za a zaɓi gona a zami 'yan majalisar dokoki su ayyuka su ayyuka ma ga jiha in sun kaɗa kai suka ce sun sauke gona ba mai hana a zaɓi masu ba da shawara da a advisor a zazzaɓi wasu da duk dattijan da suka sai ya kamata wani duk in gore ya yi kuskure su yan majalisa duk taron gana ko ba mai iya mai gyara don shi ya fada haka ɗan mashawartan da duk da aka zaɓa su yi kama wani shawara wai ba mai iya mai magana wajen ana ana cewa au duk masu lalace domin muka so a haɗa malamin da bai ba sa abin da su gudanarwa ba yana gehe bai san shi gehe bai da gwamnati ta yi ba kamar irin bullo kan man ba ma boko mun da bai idara gwamnati ba mu ma san ga na take ba wai kuma shi ke na in gwamnati ne wai mu an ne ai sun gano ba to nan annabi yake marra minkum munkara cikin ku duk wanda ya gaji kyama malamina malamata namiji ne mace ne mai mulki ne talaka ne kowa yadda abin da yake ana kyamarsa da shari'a bal yugayyiru manzo Allah ya ce maza maza ya canza abin nan da hana ba abin nan ba ya canza da kai da ni da da mazan da matan kowa an dora mai da ya ga mun kare maza maza ya canza annabi ya ce fa illam yasta ido yana yi wa yana da gyara mai da ni babil lisani yayi magana ya sa abin da abu kaza mazarkon da an kai wallahi ba daidai na ba kai hankali babban bukai Allah ya daga darajar ta cikin gari na amma abu da ba da kai wallahi bai daidai ba ka ji tsoron Allah mun zaɓe ka ne saboda fatan alkhairi gare ka ba saboda ka ɓanna muna yare da shayi shayi wannan sai idan Allah ka ce sai mu abin da an ka ɗauko bai yi ba kai magana ko talaka ki zai kwana magana da suna cikin zuciya ta yi ce ko goma ba zan yana yi gaskiya ce ta karmamuwa ba daɗi amma an san ita kai mai magana kai magana da ba ka cewa a bari maza to ba ka da nan saba ki da kake abin da haramu yace wa in fa in yadda in ko bai ya faɗi ba fa bi kalbi yayi tukun tukun da raina yayi gini gini gini gini a ce wani lahiya ake ce ina lahiya ku ni ne bibi abin da aka gare ni bibi dan gidan wane bibi su abin da suka yi bakin ciki bai ya hana suna wallahi ya ko abinci na kafin saboda bakin ciki kai tukun tukun da rai manzo Allah ya zalika hada akul iman wannan shi imani na kasa ke mai imani ka bai cika ba inda ya cika da hanawa za kai ko da ko da hannu ko da ko da baki amma in ka tsaya ranka zai baci da shi ne imani na kasa in in ka an kai a ta kai dariya kai eh, eh, eh. sun sun ji daɗin ku da ringa to da kai da kun duka hukunci ku ba baka ji ciwo an saka ma Allah ba to da kai da mai takon duka ka karanta tarjib wa tarjib yace idza uridat al khadi'atu a ard kana man karihaha wa habaraha kaman gaba idan aka aikata a sha cikin gari cikin ƙasa wanda ya halarce su ya gani ya ji ciwo haka yake hukunci ne kamar wanda ba a yi gaban shi ba bai ومن غاب عنها ورضيها كان كمن هدرها wanda ba a mai an ka gaya mai ka kai je ka ranji ayi ka zato yoni Allah yoni ka amma wallahi ban ji daɗi da aka yi ne kamar gare ba to da shi da waɗanda suka halarta zulumin su guda ba babbai za ka ƴan uwa abinda ka sa lalace yayi karhi a ce wai sai malum ba ga sarakuna mai martaba ce maza dan kina wani a jere ke tika isa mun ku kalla yanzu inda yara ta yi zuwa da ramadana kamar gari magugawa wai yaro ya sha kwalliya yayi ta mata ya yi katambiri ya yi gazal ya yi geme irkini da jeme. ana wasa da jeme a duka ana gudan junguje ya yi furfura a ta hituwa rawa cikin wannan ramadana muna da jagorori musulmai waya ce yaran nan sun sha ce. ai kama su aka yi ayari da aka kama a ce suna kurkuku ɗanne wallahi gobe dan kuwa bai sa ke zuwa. ba daidai ba wata ramadana sai ɗan numa ɗan bewa kakal a duba duk sai dan da aka girarre a dan ne shi don ku samu hanyar zuwa aljanna wai biyan ku ta tahi suna yawo cikin dare suna kike cikin wata ramadana ta aka karbi dare wai kuma babu mai hanawa wannan shi na ka jawo musulmi sai Allah ya ji ka kai ai mai taban jaman da fara ramadana sai garbe ku da wata wahala sai garbe ku da wata musiba don haka ɗan uwa gilma a ma'ruf kowa ya shi kai gurgudun ɗanninka mai hannu ya sa hannu wanda bai da hannu ya sa hannu wanda bai da hannu ya sa zuciyarka yanzu in kana magana da mutum hehehe kaza kaza ai Allah ya samu wancan eh kaza ne sa sai ga kai gini gini gini wani bai iya ji irin maganganun ka wani bai iya ji irin maganganun ka wallahi yanzu yana yana da bin ko bai da wa? amma ya <laughs> Allah ya ni kuna hadi wanda kuka so da rika ka kara mai karfi kuma wallahi da zunubi ne na ta su gudana sani mu kun mazauni bala'i ne shi umti ne aka abokan zama dan uwa shi na shari'a take don mu zama masu ɗaukar mataki da hana ashiya cikin mu da mu da mu. kasuwa tana da shugabanni an ga abin da bai dace ba kasuwa shugabanni maza maza su fita a koma su kashe mu an mutum wallahi haka nan ma'aikata in wani ma'aikaci ya yi lalaci billahi da zai yi a bashi koyi a ce ba mu yarda da wannan abin ma'aikatar da wallahi haka principal in yaro ya yi kuskure aka fi yayin da makaranta ya kama fikirai a koyi yaron nan a ɗauki mataki mai tsauri wallahi kada a kai wannan damar su haro iya su koya liwaɗi tun makaranta su dawo su zama manyan mutane yan liwaɗi sun yi liwaɗi ba kuɗi ina da isu zama miliyoniyoyi kashe wuta a kai principal makaranta kai darekta ma'aikata kai malami makaranta kai haka za a so al'umma ta haɗu kowa mara amikun munkaran fa ni zai yi ya kada ya hana makarantar ka almajiran ka duk karkashin ka kakka yarda a ci wani almajiri ya faɗa yana lalaci da an ya kama zama hanyar barawo gangama shi ka gama kaya mai kamar shi a gidan ku ba ka ji ka ji abin da ya kawo ni yaro kamar ka zama wallahi sallahi baba na akwai ban komawa wallahi a ce mai to yanzu ai ma daya in an ɗauke ni wannan matakin sai dai fitina ta mutu ba ka yan uwa shine shari'a a take so gare Allah ya taimake mu na ga kamar kana ɗan dubi na to insha Allah an ce lokaci ya yi nai ai da wannan yan maganganun da ni akan umarni da abin da aka san shari'a ya isa mu fahimta kuma ya isa kowanne mu ya ɗauki harami game da ne Allah ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ya kawo mu karkar na darasi ma wannan darasi ne na abin sanarwoyi da addu'a sai tambayoyi kamar haka da tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum ana damar da mara sai Allah ya kara mu da lafiya da yin sabuwa yadda malam ya mutu mutane shi yadda suke kare na kan na kiran sanna ba daidai ba kuma an san sanata yake suna kare shi ne wata wuya ba ba Allah ya kare جارا من أكل تصوير بي بي بجارا أي الجماعة رحمة تو الجماعة رحمة كيف تعيش أي الله بباد مرزيك بسم الله فإن يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا بعث يا ويا والي فأباك أتامن باكيريو لو هكذا فينا أتامن يد الله مع الجماعة من كبت كبت النار hannun Allah yana tare da jama'a saboda jama'a su kan ba ka in kai kuskure in kalli annabi Muhammad ya fi kowa zama na kolin kirki a duniya amma yakan shirya abu sahabi ya ce mai wahayi na an kai ma ko ko dubara ne ga Ya sa Allah ya ce wallahi dubara ne ga shi ba ka ce ne ba ga abin da abin ne ga abin da abin ya rasulullah mata annabi ta taba aga shi da masita kuma ya samu ya samu abin da aka fi ma jama'a in aka ga wani ya yi abin da ba daidai ba sai jama'a su sami su a gyara liman ka yi kuntuwar sallah alaran alarwa a ta su ba an ce in ka yi kabbara ba kabbir sun makara mafiyar sarka ma mafiyar sarka kuma da murani, sun marka hatta ta dama inna raki'an sun marfa'a hatta ta dama inna qa'iman thumma tub hatta taqama inna sajidan a ci haba liman duk da an ce akwai natsuwa cikin sallah don Allah muna roƙon alhorma ka gun gunto su da ka kai mana kai kaɗan ba mu samu ko ne ambaton Allah haka nan wajen ruku ba mu samu don Allah neman ɗan gyara ku wanda abin hukun ta sai ba Allah ya rubuta ka rayuwa cewa ne an limamin ku ba bale ya ce ba ku isa sai ba a'a ku kuka yi mikin kuka ce to wa da an ba irin saudiya ba ce Saudiya shugaban kasa ka naɗa mu masallatai shugaban kiya ka naɗa mu yanki liman bai don haka ba ku isa da limami sai kai ƙara ga hukuma nan ko kuna jama'a kun tare da su Allah ba su mara da Allah muna sun bai ka ba mu sallah to da yi abin da ba daidai ba gyara ba haka ladan ladan muhimmanci yau. da shi ne mutane ka sani lokutan sallar su lokutan sahur ɗinsu lokutan buɗe bakinsu da shi ne suke sani in ya zama wajibi sai a aji azumi lokacin da bai halarta ba sai a ɗauki azumi lokacin da bai halarta ba don haka don Allah mutane shiya a abu da cikin na zauna da shi mai girma babu muna godiya an yi abin da tun da yaran har Allah ya bai girma ya kama amma ne lokaci ka da kake kira yanzu lokaci ya canza yanzu alfijiri yana a lokaci kaza azhar tana kama a lokaci kaza muna son daga yau karin kai muna kira lokaci kaza ba ba kajiya wallahi Allah zai shirya da in kuka ji tsoron Allah kuka rai da siya Allah zai shirya muku shi ya dawo da nan in ko tsohon kama a gane ya bai kai karɓar da shi a cikin kun kasar da latanci nan daga yau ba mu mun da kaba da lalan da kai ya kuri duk da ba ka karban da biya mu mu na ka kira to kana kira mu lokacin da ba daidai ba kai hakuri mun da ka da kai da mun nada da ta ruwa ko ruwa da ruwa Allah ran bawa ne saboda a cigaba da yin shi bi ba a bari mutum da ba ce ba ba bi na mun kai ba ai ba a bari mutum da kuskure ceton mutum Allah ya kai mu na wannan ya ta ta

to zai shiga wannan itikafi na yaran nan saboda dare 21 isko cikin itikafi kuma da an ga wata an ce an ga wata shi kenan zama masallaci na wajibi ya kare ne amma in ya bari hakobi da tayi da annabi yi, to ya kyauta amma ba lafi ba ne da an ga wata shi kenan wata ramadan ya kare wani zama da zafin mustahabbi ne ba dole ba ina fatan mai tambaya ba. aisha ta ce manzo Allah ya kan shiga wurin itikafin ta bayan sallah asuba da ka sai akwai sai annabi yayi wa kai sai Allah ya tsare shi na abin da annabi ya ya aisha ta faɗa shi annabi ya faɗa amma ko bai taɓa isa da shi ba duk da yana da bukatu amma abin da ya ko komi Allahumma innaka afuwun تحب العفو فاعف عني فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني wannan shi an mafi jirgin shi annabi ya faɗa ma mata bai da yafi so duniya ya ce tambayi in ni ne su kadar ni da ce ma inna ka innaka afuwun karimun yuhibbul afwa fani amma kana da bukatuwa dama in ka samu rangon da Allah ko ni na shi ba amma dai ka tsara da Allah ka bani dan kuɗin da zan aure ko ba ka ce Allah ba Allah ka ba ni afilika ne da Allah ka hore ni na aiki na dogara gare Allah ka hore ni ya kuɗi da ni a duka hada kai ga rubutu duniya walillahi al-akhirah duk duniya ba ne ga hannun Allah kuma yana iya ba kowa arziki ne bai rabu don haka kakka da kamar wani na can na roƙo tuwa na roƙo a shiga cikin zumratul fa'ili ne shiga cikin zurin masu roƙo ko ni bai wuya ta Allah duniya don haka ka roƙi in na kafin su yi kuma ka hada da kan bukatun ka da bukatun kasa da bukatun jami'o'i Allah ya taimake ka a yi kuma da Haka. Allah ya kada da Abin da da da da Allah ko da a da kuma a tsoron ta motiwa wata rana to shi na witiri ya ke banta da sallar nan ta witiri kadai sallar da ake a nan mata dare kadai ne ake yi banda ita babu inda aka alkuni kuma ana yi ne kafin a yi in an gama karatun kul huwa kul da bi rabbin nas kafin a je ruku'i sai a أقام صلاة اللهم أهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن أعطيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عليك هاتوا أكرشي كما هي كان هذا وتأدي أبدا أمك الله فما إنك جمع سيكين شيكو قلوس النوازل أنا أي ميزان أن أقول لك رسول أي كراتو أي ركوئي أن أقول ركوئي أرشل صلى صلى الظهر كيف ko da asar ce ko juma'a ce ko magariba ce ko isha ce an yi sama sallah gaba ɗaya ga rukuni na ka'a ta ƙarshe sai an kai shi an ka ɗago. da an dago alhamdulillah sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi min as-samawati wa min al-ardi wa min ma shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sama'i wal majdi haqqu ma qala al-abd wa kullu la al-abd Allahumma la ma take kai kai daga kai abinda ka gaza gurgudu abinda Allah ya koyi shi ko da ka gama kawai sai kai wubbuwa sujada na ga littafin Muhammad Nasiruddin Albani ya faɗi wannan haka aka hakaito daga manzon Allah kunutun nawazili ana yi ne bayan dago daga ruku'i kunutun ritiri ana yi ne kahi aka ritiri wallahu ta'ala a'la wa a'lam na. wannan shi ne karkashin bayanin da eh, kuma magana ya kara Ba. ya ba da sadaka naira dubu ɗari a kan abin A haka muka Allah. Eh. Duk wanda Allah